والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتكين وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana irin ta yau ranan da muke karanta littafin na mai tarin albarka littafin umdatul akam wanda ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wanda su ne ainihin littattafai ko su ne hadisai da suka fi inganci gaba ɗaya a wajen ahalin sunna bayan Alƙur'ani. saboda haka yau a muna nan cikin karatu satin da ya wuce mun fara karanta hadisin innamal amalu niyat wa innama likulli imrin ma nawa to muna cikin bayani sai lokaci ya yi halinsa saboda haka zamu dan ƙarasa yau sannan mu shiga cikin hadisi na gaba to kaman karatun da muka satun da ya wuce a cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa cewa lalle dukkan ayyuka sun tabbata da niyya ko suna tabbata ne da niyoyi kuma sannan lalle kowane mutum abin da yayi niyya ne yake samu faman kanar hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih duk wanda ya kasance hijiransa zuwa ga Allah ne da manzansa to sakamakon hijiran yana nan zuwa ga Allah da manzansa wa man kana hijratu huli dunya yusibuha aw imra'atun yankiuha aw imra'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai to wanda ya kasance hijiran shi saboda duniya dan ya samu duniya ko kuma domin matar da yake so ya aura ya sanya yi hijira to sakamakon hijiransa yana nan zuwa ga abin da ya hijira domin sa karkashin wannan malamai sun yi gwajin fahimta shin wani hijira wajibi ne dole ne mutum ya yi hijira ko mutum na iya zama a ƙasar da yake zaune malamai sun yi gwajin fahimta a cikin magana akwai tafsir na malamai na farko malamai sun ce in ya kasance mutum yana da iko ya bayyanar da addininsa kuma ya ɗabbaka addininsa ba shi da wanda zai hana shi yin addinin to a wajen hijira ya zama musahabi mutum na zaune a cikin gari na kafirci gari wanda ake bautan wani wanda ba Allah ba amma kuma zai iya bayyana da sa ba wanda yake hana shi sannan kuma yana ɗabbaka addini a aikace babu wanda yake hana shi kuma yana da ƙarfin imanin da zai iya bayyana da kayansa ba tare da ya samu rauni ba to anan hijira bai zamanto wajibi ba hijira ya zama to mustahabi dalili dama ana yin hijira ne domin mutum ya ceci kansa da kuma addininsa mutum yana hijira ne domin ya ceci kansa kuma ya ceci addininsa daga wuta idan ya san ya zauna a garin imanin shi na nan daram addinin shi na nan daram sannan kuma wato kafiran garin ba za su hana shi yin addinin shi ba to alhamdulillah wato hijira a nan wajen ba dole bane ya zama to mustahabi ne to amma in ya kasance ba shi da iko eh, wato gashi nan wato kila yana da karfin zai iya tabbaka addini shi amma ba shi da iko ko kuma yana da iko amma ba zai iya ɗabaka ba yana da raunin imanin da zama a cikin garin zai yi tasiri ga imaninsa to a nan wajen hijira ya zama to dole to kila wani ce to kila a cikin kasashen duniya yanzu wasu garuruwa ne wanda mutum zai iya addinin addininsa yadda yake so ba takurawa sai mace akwai garuruwa irin wannan da yawa akwai garuruwa na kafirai amma kuma suna ba da daman ka yi sallah suna ba da daman ka yi azumi suna ba da daman mace ta sanya hijabinta ba tare da tsangwama ba to irin wannan wato hijira musahabi ne amma ba da sharaɗin yana da ƙarfin imani wanda kafircinsu ko fasikancinsu ba zai mishi tasiri ba misali kamar ƙasa irin amerika ƙasa irin ingila a nan wajen suna ba da dama a gina masallaci suna ba da dama a gina makarantun addini suna ba da dama mace ta sanya hijabi suna ba da dama a yi kiran sallah suna ba da dama a yi karatun addini a yi karatun ƙur'ani har a cikin rediyon gidajen yaɗa labaransu ina batan gano wannan to irin wannan ƙasashe irin amurka ƙasashe irin ingila ƙasashe irin faransa to irin wa'annan suna ba da wannan dama ɗin idan kuma an zalunce ka ya zamanto an hana mace sanya hijabi ko ka bar gemu sai wani ya zo ya tilasta ma sai ka aske gemu kana iya kai ƙara ka ɗauki lauya lauyan nan ya tsaya maka za ga wani lokaci sai mutum ya yi winning case an sha samun mace wato a ƙasar faransa wata mace tana tafiya ta sa hijabi wani ya taka mata hijabi hijabin nan ya fita ta kai ƙara kotu aka ɗauki lauya kuma lauyan nan wato ya tsaya mata kuma kuma yi winning case ɗin. to irin wannan in har kana da karfin imanin da ba zai shafi imanin ka ba dan uwa sa'annan kuma za a baka dama ka dabba addinin ka ba matsala to amma an ya kasance baka da iko dabba addini ko kana da iko amma mutanen ƙasar ba za su baka dama ba to anan hijira ya zama to dole wannan kaman kasa wace kaman kasar ainihin Russia kamar ƙasar china wayannan ƙasashe suna takura mu ainihin musulunci da musulmi kuma suna hana musulmi kiran sallah suna hana musulmi yin azumi suna hana mata barin hijabi suna hana ainihin musulmi gina masallatai da dama domin gudanar da addininsu to irin wannan hijira a cikin garuruwa irin na china Tunda ka san zamanka a garin zai tasiri ga imaninka zamanka a garin zai hana ka yin addini zai sanya maka jahirci to ya zama to wajibi ka ƙaurace to amma mutane da yawa an ka tambaye yanzu da America da China wanne ne suka faɗa da musulunci sai ce maka Amerika? ita America abin da yasa ta yi kaurin suna wato tana shiga cikin harkan kasashen mutane ne amma kasarta ba ta cika takura wa musulmi wajen yin addini ba amma ita China ta yi ne babu ruwanta da siyasanka ba ruwan China da siyasanka amma kuma ta. tana takura ma 'yan ƙasarta sai sun yi abin da take so tana takura ma 'yan ƙasarta kan su yi addini ba ta ƙaunar musulunci misalar zarra kuma tana fitowa a fili to yanzu a ƙa'ida wanne ne ya fi ƙiyayya ga musulunci kenan an gaba sai ga china ta fi russia ta fi saboda su su ƙasashen suna wa musulunci baya ci gaba a cikin irin waɗannan garuruwa amma musulmi saboda ba su da masaniya game da siyasan china siyasan russia sai su fi son china fiye da waɗannan kasashe. duk da cewa dukkan su kafirai ne kuma kafiri baya taɓa ƙaunar musulmi amma a cikin kafiri wani ya fi wani sauki su amerika su ingila su faransa kristoci ne Allah kuma ya ce wala tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina ashraku a gani zaka samu wanda suka fi tsananin adawa ga wanda suka yi imani Su ne yahudawa da maguzawa masu bautan gunki irin su china irin su ingila irin su india wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu zaka samu mafi kusancin soyayya ga wanda suka yi imani allazina qalu inna nasara sune wayanna masu cewa mu kristoci ne wayannan sun fi sauki ga ainihin musulmi duk da su ma makiya ne na addinin musulunci da musulmi walan tarda kar yahud wala nasara hatta tattabi a millatahum to wannan kenan to amma a cikin ƙasa na fasikanci ba gari ne wanda yake na musulmi amma ko mutanen garin fasikai ne wannan kamar irin kasashe irin su algeria kasashe irin su tunisia kasashe irin su irin kasashe dai wanda zahirin kasashen za ga cewa musulmi ne su amma kuma irin ta'addancin da suke wa musulunci da musulmi da fasikancinsu ya fi na ainihin kafirai ma tsantsa irin wayannan garuruwa maganar sanya hijabi za ga mutanen garin gwamnatin ma tana fada da sanya hijabi gwamnatin tana faɗa da auren mata da yawa da abin da ya kama da wannan to irin wayannan garuruwa wanda fasikanci shine asali karuwanci ya yawaita luwadi ya yawaita har ma a cikin majalisa an sanya hannu kan halaccin luwadi da auren jinsi misali to irin wannan idan mutum ya gari garin musulmi ne ana kiran sallah ana azumi ana zakka ana aikin hajji amma fasikanci yi yawa wannan wajen garuruwan da suke bayyana da fasikanci suke bayyana da shi to a nan wajen an ce wato wajibi ne in mutum ya san abin zai shafi imaninsa zai iya sanyawa ya zama to fasiki ko zai shafi tarbiyyar ƴaƴansa dole ne ya hijira an gane wannan ko amma idan baya ji tsoron haka in yana ganin zai iya zama a cikin ƙasa irin Tunisia irin Algeria iri kaza iri kaza ya tsaya ya dabbaka addinin sa ba tare da tsangwama ba kuma sannan yana ganin zai yi da'awa mutane da yawa su bar wannan fasikancin a nan wajen zaman shi a cikin garin yana da amfani an gane ko zaman sai ya zamanto hijira a nan wajen ba dole ba ne ba dole sai ya yi hijira irin wannan batun da yana da ƙarfin imanin da zai iya tsara kanshi misali Allahu a'lam to sannan shiriya ya kasu kashi biyu a wajen malamai an gane ku dan dama riya yana da alaka da niyya ne riya ya kasu kashi biyu na farko shine aka ce Allah yu Allah yurid bi da'atihi illa nas Allah yuridu bi da'atihi illa nas kada yayi nufin komai da da'ansa sai dai mutane ya zama kawai yayi da'a ne kawai saboda mutane yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin haji saboda mutane kawai su yabe shi na biyu an gane ko an yuridan nasa wa rabban nas ya yi nufin mutane da kuma ubangijin mutane an dan nasa wa rabban nas yayi nufin mutane da ubangijin mutane wato ya haɗa guda biyu ba fa yi sallah dan Allah dan mutane ya yi azumi dan Allah dan mutane ya yi aikin haji dan Allah da mutane to wayannan da wancan na farkon da wannan gaba ɗaya hukuncin su aka ce kilahuma muhbidu lil amal duk guda biyun gaba ɗaya suna bata aikin mutum in mutum ya zama to tsantsa ya yi aiki ne saboda saboda ainihin wato mutane kawai na biyu kuma ya yi dan Allah da mutane a haɗe yana so Allah ya bashi lada yana so ku mutane su yabe shi su yi kaza to wa'annan guda biyun baki na malamai sun yi ittifaki cewa aikin nan batace ne saboda aikin inda Allah ke cewa aljabbar almutakabbir eh? wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwar rahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir azizul jabbarul mutakabbir haka Allah aziz ne mabuwayi ne al-jabbar Allah mai tilastawa ne Allah mai dora karaya ne sannan al-mutakabbir wanda yake shi mai girma ne shi wanda girman shi ya fi na kowa to karkashin wannan malamai sun yi istinbadi karkashin wannan al-mutakabbir cewa Allah yanda wasu ke cewa wai girman kai to ba a jingina ma Allah girman kai dan adam in ya aikata wannan sai a ce girman kai amma shi Allah girma ne wanda yake yafi karfin na kowa wanda ba a gasa da shi saboda haka anan wajen almutakabbir Allah ta'ala ai takabbara ani zauja wal walad wa sharik ai Allah ta'ala ya girmama daga ainihin mata da kuma da abokin tarayya Allah ya fi ƙarfin haka sannan takabbara an ya kabala amalan a ushirika kai ruhu. Allah ya fi karfin wato wato ya karbo wani aiki wanda aka hada shi da wani a wajen Allah ya fi karfin ya karbo wani aiki wanda aka hada shi da wani a wajen in an hada Allah da wani aiki to Allah ya fi karfin ya karbo wannan aikin an gane wannan ku to misalin shi mutumin da ya sallar azhar misali kuma yayin nufin ya bayar da abin da Allah ya fallanta a gare shi ya yi sallan azahar saboda Allah amma kuma ya tsawaita rukunanta ya tsawaita ruku'u da sujada eh, da kaza da kaza duk wani abu na rukuni ya tsawaita shi ya tsawaita kira'anta sannan ya kyautata yanayin sallan saboda mutane to ya hukuncin wannan sallah aka ce asalin sallan amfashiya ce amma abin da ya tsawaita din nan ya kyautata saboda mutane ba amsai shi ba Allah ta'ala ba zai amshi wannan tsawaita wanda ya yi ba misali amma Allah fa ya amshi sallan Ya salla dai amsa shi amma tsawaita wanda ya yi da ya tsawaitan nan tsakanin shi da Allah da ya samu lada mai yawa sai ya tsawaita saboda mutane to wannan ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to amma idan ya aikata aiki saboda Allah cikakken niyya ya yi sallah kawai saboda Allah ko ya gina masallaci saboda Allah sannan sai Allah ta'ala sai Allah ya jefa mishi wani irin yabo na mutane mutane suna ta mai yabo mai kyau mutane suna ta mai yabo mai kyau kai malam wani mutumin kirki ne malam wani yana yin abu don Allah malam wani akwai tsoron Allah Ya ga mutane suna ta yaban shi ha saboda haka sai yayi farin ciki saboda wannan shin yaya matsayin aikin sa mutum yayi sallah sai mutane suna ta yaban shi ya iya karatun Qur'ani ya iya sallah ko ya yi aikin hajji sai ana kayyafa shi ya gina masallaci ana babu wani mutumin da yake yi don Allah kamar shi to yaya matsayin aikin da ya yi Allah ya amsa ko za mu sha sashi a cikin wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura ko za mu sa cikin wannan to a cikin wannan wato wasu malamai sun ce wannan hadisi wannan kai tsaye inda mutum yayi abu saboda Allah asalin abu saboda Allah ne to amma bayan ya gama aikin sai aka yabe shi to wannan wannan bai shafi aikinsa ba kai wannan ma yana daga cikin riban kafa yana cikin albishir na ainihin mumini tun a duniya Allah ya fara mai albishir cewa kai albishir kai mutumin kirki ne kai albishir kai dan aljanna ne innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun daga cikin abin da ya goyi bayan akwai hadisin abizar daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa an tambaye shi annabi game da mutumin da yake aiki saboda Allah yana aiki saboda mai saboda Allah aiki na alkhairi sai ya zamanto mutane sun yabe shi akan wannan to me annabi zai ce kan wannan riye ne sai annabi ce la tilka ajilu bushran mu'min tilka ajilu bushran mu'min wannan yana daga cikin gaggawan albishir na mumini wato albishir din shi ta duniya an fara yi masa albishir an gane wannan ko yana daga cikin wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun kenan kai kai aiki dan Allah ne ba dan mutane ba amma mutane sun yabe ka sai ka ji dadi ya bambanta da kai aiki ne saboda mutane dama asalin aikin ka dan mutane suka yi sai suka yabe ka dama can fadi ne a fadi wato faduwa ne sarar da ni to kaga to ashe wannan ya nuna mana in mutum dama ya yi abu ba don Allah ba sai mutane suka yi shi dama ce riya ne dama amma mutum ya yi abu saboda Allah sai mutane suka sai ji daɗi to dama ɗabi'ar ɗan adam ne idan aka nuna cewa abin da kai ka kyauta za ka ji daɗi ka ƙara yin wannan abu in aka nuna baka kyauta ba za ka ji haushi to tunda dai asalin aikin saboda Allah ne to akwai lada wannan hadisi da muka kawo yanzu imamu muslim ya fitar da shi da ibn majah a cikin ruwaya na ibn maja ar-rajulu ya'malu al-amala fa yuhibbuhu an-nas alayhi mutum ne ya aikata aiki sai mutane suka so shi dan wannan aiki suka gaya masa ya matsayin wannan aiki annabi ya ce tilka ajilu al mu'min an gane su aka ba matsala insha Allah to ibn rajab al-hanbali ya ambaci cewa aiki wanda ake yin shi ba dan Allah ba ya kaskashi kashi na farko akwai aiki wanda zai zama to ne tsantsa tsantsariya ya gina masallaci babu ruwan shi da Allah a ciki an gane kamar yadda da yawa daga cikin 'yan siyasa suke yi ɗan siyasa in ya zama gwamna a kaduna sai gina ma 'yan kaduna masallaci mai girma da sauransu kai za ka ɗauka ya yi don allah ne ya yi ne saboda ya gyara siyasan shi ya yi ne saboda mutane su yabe shi in kuma an ɗauke shi ya koma can anambra sai gina musu don ƙarerin coci an gane to anan me yasa ya yi ne saboda mutanen anambra su yabe shi to wannan kwata-kwata ba shi da lada saboda manufar shi ya yi ne tsantsa saboda wani Allah an gane wannan ai to irin wannan an ce ibn rajab yake cewa wa hadha la yakadu yasduru min mu'minin ko an mu'minin irin wannan baya kusa ya faru daga mu'mini a ce mutum kwata-kwata yayi sallah ba Allah a ciki ya cire Allah gaba ɗaya a cikin kamus ɗin shi eh? babu shakka wannan yana bata aikin mutum wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kuma ma'abocin shi yana cancantan kyama da azaba a wajen Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ku kenan galiba masu yin wayannan kafirai ne su ne wanda Allah ke cewa amman kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shine shirkul irada wal qasd wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya da kulliyanta Allah ya ce za mu cika masa sakamakon aikinsa a duniya sai abin da ke so a duniya za mu bashi wahum fi hala yubkhasun su kuma a cikin ta ba a tauye su amma ulaiikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa nar wa inna sune wanda ba su da komai a wuta a anan lahira sai wuta wa habida ma sana ufiha wa batilu ma kanu ya'malun an gano wannan ko to na biyu wato ya kasance aiki saboda Allah amma sai riya yayi tarayya da shi ya yi aiki saboda Allah ya yi sallah saboda Allah azumi saboda Allah ya gina masallaci saboda Allah amma kuma sai riya ya yi tarayya da shi ya yi don Allah don mutane biyu kenan ko don Allah don mutane to aka ce to idan riya ya yi musharaka da shi daga asalin niyya din asalin niyya farkon niyyan don Allah don mutane ya yi kaga akwai shirka kenan a ciki to nasosi ingantattu suna nuni akan cewa wannan aikin shi ya ɓaci tunda wato ya dafa farfesu da ruwa sai kuma ya zo fitsari a ciki ya haɗa farfesu da ruwa da fitsari wajen dafa farfesun za ka ci wannan farfesun? kaga ba za ka ci ba su kuma za ka tun a farkon niyya aka samu matsala an gane ya zama da Allah da kuma wani to amma in ya kasance asalin aiki saboda Allah ne dan Allah ya yi aikin sannan kuma sai ainihin riya ya bijiro masa asalin aiki dan Allah sai riya ya bijiro ya gina masallaci saboda Allah saboda kaza kawai sai ji mutane suna labari ka amma wani fa yana kokari babu wanda ya fi shi imani kaga ya gina masallaci a tudun wada ya gina masallaci a kawo ya gina masallaci a unguwar rimi ya gina masallaci a birnin a nan a cikin, ya gina masallaci a kaza da sauransu an gane wani ko in ya kasance asalin aiki saboda Allah ne wato ya sa Allah a cikin aikin daga baya sai riya ya bijiro shiriyan ya bujiro ne daga baya amma kuma sai ya zama to dariyan ya bujiro shi ma akwai tafsir dariyan ya bujiro sai yana ta kokari wajen tunkuɗe riyan an gane akwai ainihin haɗir riyan ya bujiro ɗan kaɗan sai tunkuɗe shi ya samu nasara sai ya zama kawai ikhlasi ya tabbata to wannan baya cutar da shi ko kuma riyan ya bujiro sai ainihin hammu ya zo sai wani abu na ta bijiro mai nariya ya yi aiki saboda Allah sai hammu ya zo mai yana ta damuwa amma yana kokarin ya tunkuɗe wannan hammu ɗin yana ta tunkuɗe shi har ya samu sa'a ya tunkuɗe shi da kyar to wannan shi ma malamai ba sa saɓani a kan shi cewa ya yi amma malamai sun yi saɓani game da abin da ake kira al'istirsal firiya al'istirsal firiya a tsare wato in an ce riya a tsare shine asali da babu riyan dan Allah aka yi riyan daga baya ne ila aikin ma ya kusan gama aikin sai riya ya zo kaga ya zama riya a tsare to idan ya zama to akwai istirsal kawai da riyan ya zo sai ya saki jiki kawai ya tariyar aka ce ai kawai ai ba mai tsoron Allah kamar sai kama kokari yana so mutane su ƙara yaban shi har ya aka gama aikin ya saki abun har zuwa ƙarshe to malamai sun yi sabanci irin wannan tun da dai asalin niyyar saboda Allah ne amma riya ya zo daga baya kuma ya saki riyan riyan na ta walawa har ƙarshe shin za a ba shi ladan aikin ko kuma aikin ya ɓaci abin da ya fi ƙarfi da aikin ya ɓaci na fatan gane wannan saboda haka wannan shine abin da ya tabbata dangane da abin da ya shafi riya to sannan kuma dangane da niyya a cikin shari'a niyya yana da bincike guda biyu kamar yadda malamai suka yi bayani na farko akwai al-ikhlas fil amali lillah shi ma nau'i ne na niyya ikhlasi a wajen aiki saboda Allah lillahi wahdahu an gani wannan shine mafi daukakan abin da ake bukata game da zuciya shine abin da malaman tauhidi da malaman ainihin suluki malaman tarbiyya suke magana akan shi a sanan biyu akwai niyya wanda yake tamyizul ibadat ba'duha an ba'd bambanta ibada sashi daga sashi akwai bambanta ibada sashi daga sashi kamar misali na yi niyan sallar azahar na yi niyan sallar la'asar na yi niyan magariba kaga wannan niyya ya bambanta wannan sallah daga wannan sallah din to wannan bincike ne na malaman fiqh in ka an ce ainihin sallah bai yiwa sai da niyya sai ka yi niyan sallah kuma sallar nan niyyatu sala al-muayyana niyyar sallah ayyana ne sai ka ayyana na yi niyyar sallah azhar na yi niyyar sallar la'asar kaga ya bambanta wannan sallah daga wannan sallah wannan bincike ne na malaman fikihu a gane idan mutum ya bambanta wannan sallah daga wannan sallah a wajen malaman fikihu sallah ta yi kama kuma a wajen malaman tauhidi dai ya bambanta na yi niyan azahar amma kuma babu ikhlasi ya yi niyan azahar in ce saboda Allah kaga duk guda biyun san hadu an gane niyya ta wajen malaman fikihu da niyya na wajen malaman tauhidi idan ya yi niyan idan ya bambanta azahar da la'asar wajen niyya sai kuma a wajen aiki sai don mutane su yabe shi ba dan Allah ba kaga har ila yau dai aiki ya baci ko saboda akwai riya a cikin sa to ibnu jarir a tabari ya bambanta cewa wato ya yi bayani cewa lalle saɓani na inna amalu bin din nan sabani dangane da abin da ya shafi riya wato yana cikin wato aiki wanda wanda ƙarshen shi yake da alaƙa da farkon shi ko aiki wanda ƙarshen shi ke da alaƙa da farko idan ya zama to aiki ƙarshen shi na da alaƙa da farko to malamai sun bambanta idan mutum ya yi riya sai a duba to riyar da ya yi shin aiki ne wanda ƙarshen aikin da farkon aiki suna da alaƙa idan aiki ne wanda ƙarshen aikin da farkon aiki suna da alaƙa to aikin ya ɓaci an gane wannan ko misali kamar sallah yanzu sallah farkon aiki da ƙarshen aiki suna da alaƙa. yanzu in mutum ya yi niyyar sallah a wajen niyya sai ya yi don Allah a wajen sallama sai ya yi don ya birge mutane ai sallah na iya ɓaci da wajen sallama ko to ya yi niyya saboda Allah a wajen sallama sai ya samu matsala ko ya yi niyya saboda Allah a wajen ruku'u sai ya yi ruku'u da kyau saboda ya birge mutane ai duk wa'annan suna da alaka da junansu ba zai yiwu a cikin sallah ka yi wannan ban da wannan ba an gani to irin wannan kai tsaye tun wanda ƙarshen shi ke da alaƙa da farkon ne to kai tsaye sallah ya ɓaci kamar sallah yawa azumi shi maka zalika in kai niyyar azumi a tsakiyar azumi sai ka ɓata shin mutum na iya azumi a farko ya bar tsakiya ko ya bar ƙarshe kaga azumi yana da alaƙa tun daga farkon daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana suna da alaƙa da juna idan mutum a wajen niyya yayi niyya a farko da kyau tsakiya sai ya ba kyau ko ƙarshe ya ba kyau ya matsayin azumin nashi azumin batacce ne haka na aikin hajji amma in ya zamanto wanda na ƙarshen ba shi da alaƙa da na farkon shi kamar zikiri kamar karatun ƙur'ani yanzu mutum ya fara karatun ƙur'ani da kyakkyawan niyya sai ya zo wajen ƙarshe sai ya dan ya burge mutane za a ba shi ladan farkon ba dole bane mutum na iya karatun farko ya tsaya ba sai ya ka ƙarshe ba za a ba shi ladan farkon ƙarshen sai ya zama yayi ya babu lada na ta gano wannan haka nan zikiri idan mutum a farko ya yi kyakkyawan niyya da ikhlasi zikiri ƙarshe ko tsakiya sai ya riya to daidai inda ya riya an lalata farko an bashi lada an gane haka nan ciyar da dukiya farko ciyar da dukiya idan Allah da aka yabe shi sai ya zo ya kaza to shi ma'anan wajen za a bashi lada a farko ƙarshe bashi da shi to wannan sai dai a wajen ƙarshe in ya yi riya in yana so a bashi aiki ya sauri ya gyara niyya din an gane wannan ko to sannan malamai sun kasa ainihin hijira zuwa kashi biyu ko kashi uku sun ce hijira fa man kana hijratu ila Allah wa rasulih hijira kashi nawa yake su suka ce kashi uku akwai hijratul amal akwai hijratul amil akwai hijratul makan hijratul amal shine ya zamanto aikin da mutum zai aikata ya zamanto yayi shi ne saboda Allah tsantsa inda ya zamanto mutum yayi hijira saboda Allah to zai samu lada a wajen Allah da manzansa a wajen Allah wa mai yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhu al-maut faɗar waqa ajruhu ala Allah an gano wannan ai saboda haka inda mutum ya yi hijira tsantsa saboda Allah zai mace wannan, ya yi hijratul amal a cikin hadisi na Abu Huraira wanda yake muttafaqun alai manzo sallallahu alaihi yana cewa al-muhajir man hajara ma nahallahu an shi mai hijira na hakika shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana ya san shirka haramun ne ya san zina haramun ne ya san ainihin fita tsirara haramun ne to sai ya kiyaye wannan gabaki daya ya san ainihin inkarul alani Aral wulat an gane su kan shugabanni ana zagi ana tsinuwa ya san haramun ne ya san daukan makami a ce za a kifar da kaza haramun ne misali to sai ya zamanto ya bar shi saboda Allah to wannan yayi hijratul mi yayi hijratul amal to sannan akwai hijratul amil shine ka cewa mai aikata shirka mai aikata bid'a mai aikata saban Allah mutum ya kauracewa mai mai aikata shirka ya cewa mai aikata bid'a ya cewa mai aikata saban Allah an gano wannan idan mutum ya cewa mutum mai shirka ya kaurace wa mutum mai bid'a to wannan yayi hijratul mi hijratul amil an gani annan malamai suka samu irin hajarul muftadi saka ya halatta in kaga mutum yana aikata shirka yana aikata bid'a da sabon Allah ka yi mishi nasiha ya ki denawa ka bi hanyoyin da ya dawo ya bi sai kai masa hajaru an gani wannan ko to shine wanda annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasin an gane baya halatta ga mutum ya kaurace cewa dan uwansa fiye da kwana uku yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khayruhum allazi yabda'u bi salam sai su hadu sai wanda ya kauda kai wanda ya kauda kai baya halatta Fiye-fiye su shi ne wanda ya fara da sallama An wajen kaga in kun yi fada da dan uwanka fada ne wanda kawai wani abu ya hada ku wanda ba wai dan uwanka ya fada shirka bane ba wai ya fada bid'a bane ko sabon Allah sai wani fada ya hada ku to sai ya bata maka rai baya halatta ka kaurace fiye da kwana uku in ka kaurace ya kwana uku ka yi laifi amma idan ya zamanto rikici ne na addini dan uwanka da salafi ne shi sai daga baya sai koma yana mu'amala da yan bid'a kuma yana yana irin daukan wasu fahimta irin na yan bid'a ko yana mu'amala da su yana yaban su kai masa nasiha ya kiji to anan wajen kana iya masa abin da kira hajaru to shi wannan hajaru din nan gaban Allah ya kai mu zamu yi bayanin menene hajaru ya ake yin sa da kuma sharuɗansa da mawani din shi amma dai a gurguje ka sani dan bid'a ko kafiri ba a kaurace masa sai in ya zama to a cikin kauracewa akwai maslaha in ka san cewa an ka kaurace masa addinin musulunci ne zai cutu kai ma zaka cutu za a takura maka amma in kai mu'amala da shi zaka dan cutu kaɗan amma fa'idan da zaka samu yafi yawa ko fa'idan da musulunci zai samu ya fi yawa ka yi haƙuri da wayannan kurakurai nashi har lokacin da musulunci zai yi karfi wannan bakar abu zai Mahula ya yi bayanin wannan a littafi mustaqil mai suna wato hajar muftari mai so sai je ya bincika sannan mai so ya duba cikin majumul fatawa irin dogon bayani wanda shekul islam ya yi dangane da abin da ya shafi cewa mutum in yana yin bid'a sannan ya duba cikin littafin aƙida sharhu suna na bar barbahari gidan salaf ashabul hadis da ire-iren da irin su lalaka'i Eh? to zai ga irin wannan bayani dalla-dalla a ciki sannan akwai hijiratul makan hijiratul makan shine ka ƙaurace ma wurin da ake saban Allah ka san wannan wuri unguwan da kake zaune a unguwan akwai karuwai a unguwan akwai yan daudu a unguwan akwai masu luwadi a unguwan akwai mata masu tsarara wanda ba sa sanya hijabi da sauransu kaga wannan unguwa unguwa ce fasika to kasan cewa akwai unguwa wanda yake unguwa salafiya unguwa wanda suke riƙe addini mata suna sanya jabi ana kiyaye sallah kan lokaci mutanen wajen suna barin gemu suna sanya wando ne sannan kuma duk wasu abubuwa na musulunci ana kiyayewa a wannan waje to sai ka tashi daga wannan unguwa na fasikanci ba koma wancan unguwa shine hijratul makan mun ga bayani a baya idan akwai maslaha kana ganin zamanka a cikin unguwan fasikan yana tasiri ana ciro mutane daga fasikanci suna komawa salafawa kuma sannan wannan baya shafan imanin ka duba abubuwa guda biyu ne kai din nan kana kokari ka cire su daga fasikanci su koma salafawa baya shafan imanin ka wannan ka ci gaba da da'awa a ci gaba da gashi amma in ya kasance wato kana ta cire mutane daga fasikanci daga bid'a daga shirka zuwa ga salafanci amma abin ya shafi imanin ka kai ma kullum imanin ka ruguwa yake kai ma imanin ka ruguwa yake ka ruga a guje ka bazu kar ka zo ka tura wani azan da ka shiga wuta an gani kuskure ne kai kai yin wani abu wanda zaka taimaki wani ya shiga aljanna amma kai wuta kake shiga Dan dangane da aljanna kowa kanshi ya sani in ka san ga abin da zan aikata mahaifi mahaifin ka shiga aljanna amma kun kai din nan imanin ka zai tafi gaba ɗaya mahaifin ka shiga aljanna ga ka hakura yanzu da kai da shi wa ya kamata ya fara shiga aljanna a gari faɗin shi ba daɗi amma kuma zance na gaskiya kowa a wajen shiga aljanna kan shi ya sani tukuna sai idan ka shiga aljanna sai ka ce ina babana an gane ba wuka tura babanka aljanna ba a ce aljanna ya cika kai kuma baka da wajen shiga a ranar wajen kayi kuskure a nan wajen mai girman gaske shi yasa wajen addu'a mai yake cewa rabbi gifirli wali walidayya ya Allah gafarta mun da iyayena an gano nan ko a wajen ibada a wajen aljanna in so so ne san kai yafi an fashi wannan sannan ga ga nan da Allah yake cewa dangane da yin addu'a ga sahabbai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman hmm kaga zaka fara roƙon Allah ya shiryar da kai ya yi maka kaza ya yi maka kaza ina fatan gani to wannan a takaice maganar niyya din nan wato yana bukatan bayani mai tsawon gaske wanda in an ce za a ci gaba da bayanin gaskiya za a cinye lokaci gaba ki daya a kan shi almuhim dai abin da ya samu mai haƙuri da shi yawwa kuma sannan za mu shiga cikin hadisi na biyu an abi huraira radiyallahu anhu kala na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ta'ala baya karban sallan dayan ku idza hadasa in yayi hadasi hatta yatawadda har sai yayi alwala to kila wani mai tambaya ce to menene yake nufi da ahdasa shin ana nufin in ya kirkiro biri'a ne ko me yake nufi ana nufin Allah baya karban sallan ɗayan ku in ya girgiro a sai ya sashi alwala la ba shi ake nufi anan ba Ana abin da ake nufi Allah baya karban sallan ɗayan ku in yayi hadasi me ma'anan hadasi a wajen istilahi a wannan istilahi ana nufin in yayi rihi mutum yayi alwala yayi alwala sai yayi rihi in yayi sallah da wannan alwala Allah zai amsa Allah ba zai amsa ba an gane wannan ko mutum ya yi alwala sai mazi ya fito masa mazi ya hadasi ne mutum ya yi alwala sai mani ya fito masa su duk irin waɗannan su ake kira hadasi kai tsaye idan mutum ya yi sallah sai hadasi ya fito masa kai tsaye za mu ce masa ya sake alwala a nan wajen za mu tambi kanmu cewa da aka yi Allah baya amsa ɗin nan ana nufin sallar ta yi babu lada ne ko a'a sallar ba ta yi ba sallah ta ɓaci babu lada kuma ne abin da ake nufi a nan wajen an gane wannan ayi to mai tambaya zai tambaya cewa to yanzu hadasi na jasa ne yanzu rigi na jasa ne idan ka ce na jasa ne to in ka sa wando sai ka yi rigi sai ka cire wannan wandon da zarar mutum ya sa wando sai ya yi rigi wato ya yi hutu ya fitar da iska kai tsaye menene zai zai cire wannan wando kaga anan za a samu abin da ya kira almushakka kuma addinin musulunci addini ne mai sauki baya zuwa da abin da zai fi karfin dan adam da ka sa wando ka yi rihi sai ka canza ka sa wani wando ka yi rihi ka canza wanduna nawa zaka sa a rana daya wanduna nawa zaka wanke kana da kudin omo na siya na wanke wannan Ka kaga akwai matsala misali saboda haka Allah baya karban sallar dan saka wannan rihi din ba na yasa bane shi sannan abin da ya shafi ah, maziyi ba maziyi kaulan wahidan najasa ne za mu yi bayani shi a mahallin shi maniyi malamai sun yi gwajin fahimta wasu malamai malikawa sun ce najasa shafi'awa sun ce ba najasa ba kowa da dalilin shi za mu yi bayani a mahallin shi an gane wannan ko kenan ba dukkan hadisi bane najasa an gane wannan ko saboda haka Allah baya karɓar sallan ɗayan ku in yayi hadisi har sai yayi alwala to amma kuma akwai abin da ake kira khabasi shi menene khabasi shi khabasi shine idan mutum yayi hadasi kamar misali mutum yayi fitsari sai fitsarin nan lokacin da mutum ke yin fitsarin nan hadasi ne da zaran fitsarin ya zubo ya zuba a ƙasa ko ya zuba a wani waje sai mutum ya watsa a jikin shi ko wani ya watsa mai to a nan wajen ya koma mai ya koma habasi an gane idan mutum lokacin da yake jin bayan gida a lokacin da yake yunkuri yana yunkuri yana fitowa din nan ya fitar da hadasi to bayan gidan lokacin da ya zuba ƙasa ɗin nan shi bayan gidan bi nafsi ya zama khabasi to malamai sun bambanta tsakanin hadasi da khabasi shi hadasi kai tsaye yana karya alwala amma khabasi baya karya alwala ina fatan gano wannan to kila wani ce me ake nufi da wannan sai to idan mutum ya taka fitsari ko ya taka bayan gida ya matsayin alwalansa eh? alwala ya ɓaci da muna yara zai ce ce mutum ya taka kashin kaza wai kashin kaza an ka taka shi wannan kashin ya karya ma alwala an gani kashin kaza in kaza baya cin najasa kashin shi mai tsarki ne ko ka taka babu komai in ko yana cin najasa baya karya alwala sai dai ka wanke kafanka an gano wannan in mutum ya taka bayan gida in mutum ya taka ainihin wato fitsari sai dai ya wanke kafansa amma alwalan yana nan alwalan babu wani matsala tare da shi an gano wannan amma lokacin da mutum ya yi hadisi ba ya yi riji ya yi maziyi ya yi kaza ya yi kaza to yaya matsayin alwalansa to alwalan ya ɓaci kai tsaye kamar yadda aka faɗa nan wajen la ya ƙubalu lahu salata ahadikum idza ahdasa hatta ya tawadda Allah baya karɓar sallar ɗayanku idan ya yi hadasi har sai ya sake alwala idan ya yi sallah ba tare da alwala ba wannan sallah ba ta yi ba amma in habasi ne da mutum zai fada gaba ɗaya dungurungun ya fada cikin kwata ko ina ya samu ainihin kwata a jikinsa wato bayan ya riga ya alwala sai dai kawai ya wanke jikinsa ya je ya yi sallah ina fatan gane na'am alhadisul falis na'am ana abdullahi bin amr bin aus wa abi huraira wa aisha radiyallahu anhum qalu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ya tabbata ga diga digai daga wuta azaba ya tabbata ga me ga diga digai daga wuta to me didige yayi kawai didige mutum sai ya kawo mai azaba mai laifin mai yi za a mai azaba daga wuta kaga akwai mushkila a nan wajen ko baka ba azaba ya tabbata ga diga digai daga wuta saboda laifin mai za a yi masa azaba shi aka ce a wannan ma'anan shi wannan alɗin a wajen malaman na hau allelil ahad allelil ahad azaba ya taba daga jigajigai wani diddige a'a ba wani diddige ba diddigen da aka yi alwala aka ballum a ba a yadda ruwa ya taba shi ba da gangan an gani mutum ya yi alwala da gangan bai wanke diddigen da kyau ba har ya to ruwa bai taba shi ba to shin diddige ne kadai za a yi ma'azaba ko kuma ko kuma duk kafafuwan gaba daya sai mu ce a nan wajen an ambaci diddige ne ana nufin kafafuwan gaba daya min babi itlaqil juz'i wa iradatul kull an gane ko itlaqul juz'i wa iradatul kull wato an kira diddige ana nufin kafan gaba daya kai ana nufin duk gabobi gaba daya daidai da ayan alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wa anfiqu fi sabilillahi wala tunfi ah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku anfiqu fi sabilillah ku ciyar fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka anan kaga ba hannaye kadai yake nufi ba ana nufin kada ku jefa kawukan ku gaba ɗaya dungurugum zuwa ga halaka to shi ma wajen azaba ya tabbata ga diga-digai daga wuta an ambaci diga-digai saboda nan ne wajen da ake samun faso nan ne ake samun ainihin tattare-tattare na ainihin abubuwa to nan ne ya fi wahala wajen alwala sai aka ambace shi ana nufin ko'ina fuska hannu da ko'ina duk wurin da za a yi alwala a ballon a ya shiga a nan wajen ina fatan gano wannan to ƙarƙashin wannan kenan idan mutum ya yi alwala dole sai ya kula da kyau amma kuma kulawa wannan kare ya zama to ya janyo mishi mai waswasi duk wani kulawa wanda zai janyo wasu irin yadda wani ya dirza nan ya dirza nan yayi wajen awa ɗaya yana alwala to wannan kuma kuskure ne an gane mutum ya yi daidai gwargwado ba ya ruba fallasa ya tabbatar da ya wanke ko ina kafin ya tashi ya je ya yi sallah saboda haka wannan shine abin da ya kamata 'yan uwa su fahimta a nan wajen to karkashin wannan me za mu ce kan mazhaban shi'a wanda suke da fahimta na cewa shafan kafa ake yi yan shi'a ja'fariya da yan shi'a zaidiya kai duk yan shi'a na duniya gaba ɗaya wanda shi ne mazhabansu in suka zo yin alwala da sun zo wajen kafa mai kuma su wanke kafa sai su shafe shi to yaya matsayin diddike a wajen wannan hadisi da aka ce wai sun ila kawo bin nar bai shafe su ba kenan duk mutumin da yake da aqidan shi'a gobe kiyama zai fuskanci matsala saboda wannan dalili na alwala wanda yake barin wasu wurare bai taba ba misali an gani to masu wannan ra'ayi su yan shi'a suka ce to ai ba da ka muka yi ba ai doran nassan alqur'ani muka bi laifin me muka yi to mutumin da ya bi doran nassan alqur'ani alqur'ani ne ce mana mu shafi kafa in ji yan shi'a to wannan magana nasu za mu ji da gaske ne alqur'ani ne yasa su kuma kawai sun fassara shi ne ba daidai ba kamar yadda suka saba su shi'a dama ko yaya abin yake za mu ji in Allah ya kai mu gobe to an nuna mana cewa lokaci yayi za mu dakata a nan wajen wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa ban sani ba ko ni ne ban ji ba ko kuma kai ne baka ambata ba wurin littafo hadisin nan la yaqbalu Allahu salata hadisin. na'am naji malam ya littafo ya ce da mazi da mani da kuma rihi to ban ji ya ambato da eh, ba bayan gida da kuma fitsari ba su ba sa cikin hadasi ne to ina ga ila baka ji ba na fara ambaton bayan gida da fitsari sannan sai na ambaci mazi da ainihin wadi a da mazi da da wadi da mazi kuma to waɗannan gabaci ɗayan su hadasi ne amma a cikin su wanda suke najasa a ciki bayan gida da fitsari sai mazi sai wadi shi ma amma mani shine malamai suka yi sabani a kai shi in Allah ya kai mu wajen zamu yi ƙarin bayani akan wannan al'amari Allah ta'ala shi taimake mu ga baki